يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan maraice na lahadi 19 ga watan sha'aban a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da shida ga watan biyar a shekara ta biyu da 2018 miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin barakallahu a cikin garin gusau cikin jihar zamfara ba don komai ba sai don mu tunatar da kawo kanmu abin da ya shafi addininmu na musulunci addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kuma ya zaɓa wa bayinsa don su bauta masa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa inna dina inda Allah islam lallai addini a wajen Allah yardajje zaɓaɓɓe shine addinin musulunci a wata ayar Allah subhanahu yana cewa ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من duk wanda ya zaɓi wani addinin da ba na musulunci ba a matsayin abin da zai bautawa Allah subhanahu da shi to ya sani duk abin da zai yi Allah ba zai karɓa ba kuma shi a lahira zai zama cikin hasararru zai zama cikin tababu addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabawa da shi tun daga farkon annabi har izuwa na ƙarshen su dukkanin annabawa ba su zo da wani addini ba koma bayan wannan addini na musulunci da muke ji da gani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana bisa ga harshen ɗaiɗaikun annabawa inda suka furta suka tabbatar da cewa su su akan musulunci suke kuma a kansu suke kira misali annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda hasali ma shine Allah maɗaukakin sarki ya ambata da cewa ya raɗa mana sunan musulmi kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa cikin ayat suratul hajj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl tafarkin babanku annabi ibrahim wanda ya rada muku nan musulunci tun tun talatale tun gabanin zuwan ku duniya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi ta roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama musulmi da shi da ɗansa Ismail kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya zuriyar da za ta biyo bayansu ita ma ta zamo haka وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتعالينا إنك أنت التواب الرحيم Allah ya ce ka tuna yayin da annabi Ibrahim